ne ce Allah ya ƙara lafiya malam don Allah mace ce take al'ada farkon wata da ƙarshen wata amma na ƙarshen watan ba ta ganinsa sai ta zo fitsari za ta ga fito me hukuncinsa Allah ya saka da alheri wato tana yin al'ada sau biyu kenan a wata Me risala ya faɗi wannan ya ce idan mace ta yi jinin al'ada sai bayan kwana takwas wani ya dawo shin za a ɗauki wannan na biyun a matsayin sabon jini ne ko ko wancan ne ya ɗora ƙauli na ɗaya kawo sai kawo ƙauli na biyu masu cewa sai in ya kai tsakanin kwana goma tsakanin na farkon da na biyun sai a ɗauki na biyun a matsayin sabon jinin al'ada sai kuma ya kama shahuriyar ruwaya shine sai an samu kwana goma sha biyar tsakanin na farkon da na biyun sannan ne za a kira na biyun sabuwar al'ada kenan idan mace tana iya gama jininta uku ma a wata ɗaya shi dama jini al'adarsa ba wata ba ne shi salasatu qurun aka ce ba wata uku ba wani jinin za a iya gama shi a wata guda ka saki mace kuma ta gama jininta uku a wata guda saboda ta yi ɗaya bayan kwana goma wani ya zo bayan kwana goma wani ya zo haka shi kenan ta gama jininta uku amma idan bai haura kwana goma ba kamar kwana takwas ne to sai a ɗauka jininta ne ɗaya amma yake rabuwa biyu da haka sai a haɗe biyun a kira shi ɗaya amma ɗayan yana zuwa ne a bi haddamu jinin yana tsinkewa yana yi da fashi da yi da fashi A akwai wata jininta yake taruwa ta gama shi a lokaci guda ta kwana uku ta gama wata kwana ukun take yi amma ba a haɗa ba in ta kwana ɗaya sai kuma ya ɗauke kwana biyu sai ta kuma yin kwana ɗaya sai ɗauke kwana biyu sai ta kuma yin kwana ɗaya sai ɗauke kwana biyu kaga kenan ta yi kwana uku amma ba a haɗa ba wannan kuma ta yi kwana uku haɗe wata kwana shida take al'adanta amma ba zai zo kwana shida lokaci gudan ba sai ya rarrabu sai ta kwana biyu bayan kwana biyar sai ta kuma yin kwana biyu bayan kwana biyar sai ta kuma yin kwana biyu kaga in aka lura ta yi kwana shida ne amma tsakaninsu kuma an samu kwana biyar biyar sau uku ya zama tsakaninsu akwai kwana goma sha biyar amma wannan duka za a ɗauke shi a matsayin tara shi za a yi kira shi jini ɗaya amma mai risala ya ce idan har tsakaninsu ya kai kwana goma sha biyar to sai a kira na biyun ta yi jini na biyu misalin haka mutum ya saki matarsa ta saba yin al'ada bayan kwana goma sha biyar biyar take al'ada ba wata wata ba sai ta yi al'ada yau sai jini ya ɗauke ta yi wanka bayan kwana goma sha biyar sai jini ya ƙara zuwa ta yi kwanakinta na al'ada sai ya wuce sai ya ɗauke bayan nan sai wani kwana goma sha biyar ɗin ya zo kaga ta gama jininta na al'ada a matsayin kwana arba'in da da biyar bai kai wata uku ba wata kuma za ka ga tana yin jini uku ne amma ba a wata uku ba a shekara uku take jini uku idan ka sake ta ita ba wata wata take jini ba ba wata ɗaya ba wata shida shida ba so ɗaya shekara take kwana ɗaya ta gama al'ada to in ka sake ta ka dinga ci da ita kenan har sai yi shekara uku <laughs> kagan kana da irin wannan kan ma ka sake ta ƙara ku shirya domin ka sake ta ba za ta gama al'ada ba sai ta ba za ta gama inda ba sai ta shekara uku to wasu ma da aka gano ɗaiɗaiku akwai masu yin wata uku uku shekara uku uku take yin jini irin irinsu ne in basu ba gane ba sai su ɗauka ba su al'ada to suna yi amma al'ada ce sau ɗaya a shekara uku kan ka sake ta za ta zauna a gidanka ka ci gaba da ci da ita har zuwa tsawon shekara tara saboda jini uku aka ce ta yi ko ba ta yi ukun ba kuma ukun yana zuwa amma ba da rata mai tsawo zaka waɗannan matsalolin suna nan a cikin babin wato al'ada da ratar da ke tsakaninsu. Shi yasa ake ce hatta ya ba'u da ma bainar da maini misala samaniya ta ayyam ashara ta kamsa ta ashara yawman wanda shine mashhuri. Saboda haka yanzu sai mu ce kenan idan wannan da yake zuwa miki a ƙarshen wata tunda ɗan kaɗan ne kuma ga wanda ya zo miki a farkon wata kin yi kwana uku ko biyar ko shida gwargwadon al'adarki to zaki ɗauke su ne gaba ɗaya a jini ɗaya. dan wancan kin ce ba kya ganin sa dan mitsitsi ne sai kin zo ma tsarki kike ganin sa saboda haka sai ki wanka kawai inda a ce misali saki aka miki to wannan za ki ɗauke shi ne a matsayin ba za ki ɗauke shi a matsayin jini sabo ba za ka sai kin yi na farkon da na ƙarshen sannan kika yi ɗaya kika na farkon da na ƙarshen kika yi biyu don wancan ba jini ne yake zuwa sosai ba ɗan dan kaɗan kike ganin sa ɗan sai ma kin shafa wata kila kike jin sa kuma akwai buƙatar ki je asibiti don ko wata larura ce wanda ya ce Allah ya ƙara malam lafiya wankan juma'a wajibi ne gusul juma'atu wajibun ala kulli mu'talim wankan juma'a wajibi ne akan duk wanda ya isa ya balaga wajibi ya wanka ran juma'a wanda kaga bai yi wanka baran juma'a to me zai me za kai yi to ran juma'a dama wanka ake a taho masallaci sai dai kawai an ce wankan ana yi ne don sallah din ko don ranar idan dan rana ake yi kaga in kai na safe ya isa ba sai ka sake yin daidai juma'a ka sake yin wani ba idan kuma sallar juma'a ake ba to kaga kenan sai ka koma gida ko ka shiga ban daki ka kuma yin wanka in zaka taho juma'a wasu ka ce a'a ai makasudin yin wankan shine a zo masallaci a tsaftace ba mai wari ba mai karni saboda in sana'ar da kake yi wacce take bukatar za ka yi karni ne ko kai ƙauri ko kai wari kana yasan kwata ko yasan masai ka yi wanka da safe sana'a ka yashe masai ya sana'a ce ko to kaga lokacin ka yashi masan za a to juma'a ba ka to kana wari ba ko sana'a ka fawa ce kaga ka je ka tattaba jini ko sana'a ka ta ƙasa ce ka ka je ka ɗauki ƙasa kaga akwai buƙatar maimako a zo masallaci wancan da ƙasa wancan da ƙarni wancan ya yanka kifi wancan ya yanka kaza wancan duk wurin sai ya cakuɗe ta karni shi yasa aka ce a koma a yi wanka dalilin yin wankan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gidi masallaci bu kowa ya taho daga wurin sana'arsa ya taho masallaci ya ce to me yasa ba za a je kowa ya wanka ba da haka kowa ya dinga yin wanka ran juma'a kaga kenan wannan shine matsalar malam menene hukuncin matan da ma hukuncin waɗanda ko matan da suke sai da kwancen kayan kayan sawarsu sai sun ɗinka kaya suna sawa daga ba kuma sai su cire su dinga bi gida gida suna siyarwa to me laifi ah, me laifi nan kun gane tambayar mace ce ta ɗinka kaya ta sa kuma da ta sa ta gaji kuma ta siyar sai dai in ta siyar a matsayin sabo a nan matsala take amma akwai mai siyan kwanci yayi ba a sai da kwancen ka? yawwa to in ta sa ta gaji an gama yayin abun tunda mata an yayi ne ta yi wata ɗanka abu mai kyau mai kyau amma kuma an daina sa sai ta ga maka haka bari ta siyar ta ɗinka wani ba laifi ka siyar da gwanjan kayanka ko kwancan kayanka da za a ce za su wanke shi ne su goge su sa a leda su sayar a matsayin sabo sai mu ce sun yi algus sun sayar da kwance a matsayin sabo amma ba haka ba babu wani laifi a wanda ya ce Allah ya saka da alkhairi ya mai da malam gida lafiya jiya Allah ya yi wa yayar mahaifiya ta rasuwa ina neman addu'ar malam da ta yan uwa Allah ji kanta ya gafarta mata ya sa aljanna firdausu makoma domin addu'a Allah ya ji kanta malam Abubakar Ramadan ma malam Ramadan shi ma an masa rasuwa akwai wani kawunka ne ko babansa ne shi ma ya rasu a dawakin kudu to shi ma muna masa addu'a Allah ji kansa iyafe masa ya sa ya huta malam na yi mafarki kabarin babana yana ci da wuta ina ta cinnawa wani abokina sosai wutar haka kuma kare ya zo ina bacci ya cizar mini babban ɗan yatsa na ƙafa Allah malam sai da na farka babban abin da ya bani tsoro shine ran da na yi mafarkin da na ji ana karanto aya ta sha bakwai cikin kafi kuma da dukan menene ƙarshen ta law talata alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba shine nake so malam dan Allah ka bani shara domin ina yin addu'o'in kwanciya amma in na kwanta sai na yi har tsoro nake dare yayi to na farko shi mafarki ba a son fassara shi da gaggawa domin abin da ka gani a zahiri wata ran ba shi bane kuma ake nufi ishara ce ake yi Ah, abin da ya kamata mutum ya yi kullum na cewa mu yi abin da manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to an kai kyakkyawan mafarki ka gode ma Allah kuma ka gaya wa masoyi don ya ƙara roƙa maka Allah abin ya tabbata in kai mummunan mafarki kan ma ka faɗa in ka tashi kai tofi a hagu so uku ka nemi tsarin Allah daga sharin abin da ka gani domin shaidan yakan zo ya firgeta mutum ko ya razana shi ko kaza sannan kuma wata yana da alaka da abin da kake yi a ƙarshen kafin ka kwanta wani zai je ta kalle kalle ta shiga social media ta kalle kalle abubuwa yadda ya rikita kwakwalwarsa haka take rikirkicewa lokacin bacci amma ka tara hankalinka guri guda duk mutumin da ya kwanta yana karatun Qur'ani ko yana nazari ko yana wani abu zaka ga mafarkin abin da kafi wanda kai a ƙarshe kafin ka kwanta amma kaga fina-finai irin na Hollywood ko na Nollywood ko na Hollywood Wood Wood Wood duk kaga Wood Wood ka zo ka kwanta bacci to yadda aka shirya karerayin nan kaf su karerayin nan za su taso su shiga kwakwalwarka sai kwakwalwarka ta dinga baka adgasu ahlami kai ta yi mummunan mafarki saboda haka ba za mu fassara cewa babanka yana cikin wani mummunan yanayi ko kai kana cikin mummuna ba amma abin da za mu ce shine a ci gaba da addu'a a kuma ka ci gaba da kiyaye ka'idodi kafin a je kwanciya ita rayuwarka ta wuni ita take baka fassara yadda za ka kwanta kuma yadda ka kwanta shi yake baka fassara yadda zaka tashi kada ka ɗauka wannan addu'o'in kadai da zaka yi na kwanciya bayan ka gama tsiyarka su kaɗai za su taimaka ma so rayuwar gaba daya yadda ake tattara sakamakon duniya gaba daya a ba mutum a lahira haka ake tattara sakamakon rana a ba mutum da daddare a tattara sakamakon dare a ba mutum da rana mutumin da ya mori daransa to ya fi jin daɗin ranarsa mutumin da ya mori ranarsa ya fi jin daɗin daransa so da dare da rana suna tafiya ne idan kai abin kirki da daddare zaka ji ranar da daɗi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mutum ya wayi gari na shidan amma kai ta bacci har aka kira as-salatu har shedan ya maka fitsari a kunne sai ka wayi gari kaslan mai nauyin jiki da kasala da bacin rai amma an ka tashi da wuri ka dan yi addu'o'in ka kai nafilfili kai sallah kai istighfari kai karatun qur'ani aka kira sallah kai kai azkar ɗinka har rana ta fito kai sallah ka dan kwanta ka kwanta in ka tashi fita kasuwa sai ka ji ka da nishadi da jin daɗi haka nan rana mai kyau ta take bada dare mai kyau dare mai kyau shi yake bayar da rana mai kyau saboda haka mu gyara daren mu mu gyara ranar mu wannan shi ya ci ko holama wannan duk wannan kun karanta me a ciki ku dinga takaita rubutun duk wannan za a ce sai mu karance shi gaba ɗaya karama kalla ni dai na kasance mai sha'awar karatun addini da zamani ina fahimtar karatun amma da zarar na koma makaranta sai al'amura su rikice mu tun da farko a shekarar 1996 kaga tarihin sai yake so mu karanta gaba daya karama kalla ya hakuri kawai ka dinga ku ringa rubuto tambaya kai tsaye amma sai mun ji tarihin ka tun daga 1996 ko ka takaita gaba ka tuka rubuto ka tafi straight to the point eh subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta